tambayar da take ta farko a gabana ba tambaya ba ce mulahaza ce gyara ne wanda naga tana da muhimmanci in faɗe ta wanda waɗansu daga cikin ɗalibai na anan suka yi kuma na karɓi wannan gyaran a cikin lokacin da muke karatu a ɗaya daga cikin darussan baya na ba da misali dangane da batun hada sallah na jam'i saboda ruwan sama ko to har nake cewa liman yana da dama tunda babi ne na jawaz a cikin bayanin al'adaru shari'iyya sai nake cewa liman a matsayinsa na shugaba yana da daman ya ga cewa za a hada sallah ko ba za a hada ba ba ma mu ne za su yanke hukunci su sa liman ya haɗa sallah don bukatar su ba sai dai in shi shi ya ma ya zama shugaba inda ma ju'ila al-imamu li utamma don haka in yace ba za a haɗa ba shikenan ba za a haɗa ba kuma dama ja'iz ne to amma sai na ƙara da cewa sai dai in liman ɗin shi kuma ya ƙe ƙasa-ƙasa ya ke haɗawa a inda ya kai a haɗa su kuma mamu suka ga cewa ya kai yanda za a iya haɗawa kuma limamin su yake hada sai na ce za su iya su hada sallar su su tafi in ya so limamin shi ya bari su kuma ko wani adadi daga cikinsu waɗanda suka ga ya kai su haɗa su iya haɗawa haka na faɗa ko wannan abin da da faɗa a hukunce a littafi haka yake ya halatta a haɗa sallah waɗansu adadi ko da liman shi bai haɗa ba ko kuma ka je wani masallacin da aka haɗa kai ka hada tare da su in limamin da kai sallah da shi bai hada ba wani haka yake a littafi amma magana su ta fitawa dacewa da cewa a irin yanayin da muke ciki a yanzu wannan zai iya kawo rena liman zai iya kawo farraka tsakanin mamu a masallaci zai iya kawo kuma rigima a masallaci wanda kuma maslaha taktadi garin neman tabbatar da abin da ja'iz ne kawai tunda mun ce hada sallah ya halatta ne kawai to kada kuma a kauda abin da yake shine dole shine na haɗin kai idan har a mashaban malikiya suna cewa makaruhi ne a maimaita jam'i idan limamin masallaci ya gama sallah so da kan liman ya ji kamar ana so a kibinsa sallah ne yasa aka yi sallah to yaya kuma za mu yadda mu ce ya halatta in liman bai haɗa sallah ba su zo su haɗa kaga kamar an yi wa liman tawaye ke. sai suka ankarar da ni kuma na ankaru da wannan don haka Allah ya saka musu da alheri don na janye wancan maganar yanzu cewa in limamin ku bai hada sallah ba to ina tare da abun da waɗannan suka ce kuma kar ku hada in ka ga bai maka ba sai ka gangara zuwa wani masallacin da su za su hada sai su hada amma kada ka ce a masallacin ku don liman bai yi ba za ku yi tawaye ku kuma sai ku hada wancan dai malaman fiqh sun faɗa amma abin da na lura da shi a yanzu fi ma taktadihil maslaha wannan magana ta fita wa gaskiya don haka na dawo kanta sai wannan yana tambaya akan cewa ya ga in muna yin addu'a a cikin hudu ba muna ɗaga ɗan yatsa sai ce menene hakan hakan sunna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita addu'a akwai yanayi daban-daban na irin yadda ake ɗaga hannu a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kala-kala ne kamar da imamu shaukani ya jero su a cikin nailul autar akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a haka ya daga tafukansa guda biyu sai su rika kallon sama kun ga wannan akwai na biyu shine in annabi sai yana addu'a ya daga tafukan a tsaye suna kallon fuskarsa biyu kenan na uku shine ya hada su suna kallon sama amma ya raba sai ya haka ba a haɗe ba kenan ya raba tafukan biyu na gaba shine ya hada su amma ya kifa su wannan ana yin sa sai in ta taso kamar an yi tsananin fari za a yi roƙon ruwa ko an gamu da wani bala'i a gari kamar yanzu irin garuruwan da suke fama da waɗannan 'yan ta'adda da masu kidnapping da 'yan barayi masu kashe mutane in suka zo addu'a suna iya irin wannan addu'a in aka zo neman bala'i ya yawa sai a kifa hannu akan Allah ya kifa al'amarin ya juya upside down a gane wannan an samu annabi sallallahu yana yi a lokacin roƙon ruwa in fari ya yi tsanani an fahimta kashi nawa kenan kashi hudu to kashi na biyar shine in aka zo addu'a a kashi na biyar shine a ɗaga hannu sama har ya wuce kai shi kuma na a lokacin roƙon ruwa kadai ake yi in ba roƙon ruwa za a yi ba ba inda ladabin sunna ya nuna za ka ɗaga hannunka har ya wuce fuskarka sai dai ka yi iya nan amma in aka zo roƙon ruwa ana ɗagawa sama an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan sai kashi na ƙarshe shine a ɗaga ɗan yatsa ɗaya shi kuma wannan limamin da yake hudu ba a kan mumbari in ya zo addu'a haka ake yi ba zai ɗaga hannayensa biyu ba an fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma wasu sahabbai sun ɗauki abun ma da girma sosai kamar umara wanda ya ruwaito wannan hadisin kamar da yake cikin sayyid muslim lokacin bishir ibnu marwan shine khalifa sai ya gan shi a hudu ba yana addu'a haka yana ɗaga hannu shi kuma sai ke cewa qabbaha Allahu hatayn al-yadayn Allah ya bakanta Allah ya muna na waɗannan hannaye guda biyu da suka kasa bin sunna suna yin abin da ta tayu mutane su koya su ɗauka haka ne alhali ba haka ba bane yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba akan mumbari yana addu'a kuma ya daga hannaye biyu ba wannan ɗan yatsa kwaya ɗayan yake ɗagawa yar manuniya kenan wanda ake tasbihi da ita da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a an fahimta don haka in ana addu'ar kan mumbari haka ake yi ko dai mutum ya soke hannunsa ko kuma in zai iya daga dan yatsa amma ba zai yi addu'a haka ba sai dai in addu'ar roƙon ruwa to nan kan annabi sallallahu alaihi kan hada hannayensa ya daga sama an gane ko Allah ya samu dace sai wanda yake tambaya akan darasin da muka yi dangane da isgili isgili a addini sai ke cewa mun ba da misali akan magana da imamun nawawi ya yi cewa da mutum zai zo zai aikata saƙo, sai ce bismillahi saboda rena sunan Allah zai kafurta an gane ko mun karanta wannan cikin raudatul talibin wanda imamun nawawi ya faɗa sai ke cewa to shi tambayar sa nan ita ce idan mutum yana neman wata mace sai amma ya ce yana neman ta da aure ne ko a waya ko lokaci da je sai mata sallama assalamu alaikum shin shi ma iskili ne a wannan kuma ai baya cikin abin da muka faɗa neman auren shi laifi ne ai ba laifi bane abinda muka ce shine mutum zai yi sabo shi abinda ya kama ya ce mutum zai sha giya ya ɗauki kofin giya ko zai yi zina sai ce bismillah saboda tsaban yare na musulunci wannan shine abin da ake magana amma don mutum zai ya je wajen mace sai ya mata sallama wannan ka ai ya samu lada ne haka ne saboda Allah madaukin sarki ne ya ce ai fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum sannan kuma wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha haka wannan ah, shi baya cikin abin da muke magana akai wanda yake cewa saboda ya ji abin da muka faɗa dangane da sayidina abubakar ya ja hankalinsa sosai ya ji daɗi ya haka zai iya sa shi ya yi godiya wa allah har ya yi sadaka saboda sunansa abubakar a wannan kuma in kai kayi abin da mu ba mu sa ba kuma annabi ma bai sa ka ba in kana son haka ka ji daɗi sai ka ɗauki makudan kuɗi sai ka kawo babanka ka ce Allah ya saka da alheri da ka samu suna abubakar ya fi maka akan ka cewa za ka yi sadaka eh, wai yake cewa wannan kuma yake cewa wai maganar isgili yaya matsayin maganar da waɗansu suke yi sai ka ji sun ce in abin shiru ne sai ka ji sun ce ah, ai abin na shiru ne kamar zuwan oga yesu to kaga wannan eh, wannan kuskure ne gaskiya hmm, waye yesu ne shine annabi isa a wurin kiristoci ko amma kai ka san me matsayin annabi isa a wurinka ko da ba sunansa yesu ba amma in suka faɗa kai ka san wa suke nufi kaga ba za ka yi izgili da shi ba an fahimta ko kuma kamar yadda kiristoci suka yarda cewa annabi isa zai dawo haka musulmi suka yarda annabi isa zai dawo bambancin su shine su suna ce zai dawo a matsayin ubangiji ko dan Allah kai kuma ka yarda da cewa zai dawo ne akan bawan Allah amma dai kowa ya yarda da cewa zai dawo to kaga bai kamata ka yi wasa da wannan ba duk wani abu da yake da sunan addini ko wasu annabawa mu rika girmama wannan al'amari wani komi ne kan dole sai mun faɗa yanzu don mutum yana so ya faɗi wata magana da ya saba sai ya danne bai faɗa ba sai ya zazzabi ba sai ka haƙura ba ka rage wa yawunka aiki Allah kyauta